بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يومنا عشرين دبقي جواتن safar ko shekara dubu ɗaya da dari hudu da talatin da nawa da biyar wanda ya daidai da talatin daidai ga watan goma sha biyu ko shekara dubu biyu da goma sha uku miladiya wannan shine majalisi na bakwai darasi na bakwai a cikin littafin riyadu salihin har yanzu muna cikin babul ikhlasi wa hidarin niyya babun da yake magana akan yin aiki don Allah da kuma kyautata niyya lokacin da mutum zai yi aikinsa tikila yau wannan shine hadisin mu na ƙarshe da zamu karanta a cikin wannan babin kafin mu shiga sabon babi amma kafin mu shiga wannan hadisin ina son na ƙara maimaita mana wata magana da kullum ita nake faɗa za ku ga ina yin ƙoƙari na ɗauko mana ɗan kaɗan daga cikin tarihin sahabin da ya rawaito hadisi tunda manufan littafin taskiyatun naf wa ha, gyaran zuciya da tsabtace ta da kuma gyaran hali kuma kamar yadda nake ƙara gaya mana wannan karatun ba na wasu bane namu ne mu da muke cikin wannan masallacin muka halatta mu ne farkon waɗanda ya kamata mu fara kamanta kwaikwayar abin da muka samu a ciki kafin wasu wanda suke wani gurin su ji su amfana sau da haka kada wani ya ɗauka ko karatu ya ce karatu yau ya yi daɗi suwa na sun ji ba nasu bane namu ne duk wanda iji bayan mu ne so da haka da wanda yake biyawa da wanda yake sauraro duka baki ɗaya fatan mu dai Allah isa mu kamanta mu gyara muna da matsaloli da yawa kowa ya sani waɗannan matsalolin babu yadda za a yi a ce haka kawai dan kansu za su gyara. kuma an daina turo na annabi da kamar zan Allah sallallahu alaihi wasallam shine tukamakin annabawa ballanta naka ce ai a wani annabi zai zo ya canja ko kuma ya gyara mana sai dai mun san annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa a kowace shekara ɗari Allah yakan turo wannan al'umar wanda zai jaddada mata addinin ta iya mun san shi ba mu san shi ba almuhim ba mu san ta ina gyaran zai zo ba ta ina gyaran zai kullu fatan mu dai Allah ya mu samu tsira musamman a cikin wannan yanayi na fitintunu da ake fama da su kan ya balle kan ya bule waccan rigimar ana kokarin a kwantar da ita ta tashi a can gurin can matsala nan matsala sai ka rasa wace za ka yi magani matsalar abinci matsalar rashin abin da za a sai abinci matsalar magani ce matsalar karatu ce matsalar tsaro ce matsalar mai sai ka rasa wace za ka bi so da haka idan mutum bai yi taka tsantsan ba bai kuma yi da gaske ba sai izo mutu ya koma lahira ga yayi asarar zuwa duniya sannan ya yi asarar koma lahira shi sa ko da yaushe ake koya mana ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار wannan addu'ar ana ganin ta gajeriya malamai suka ce babu addu'ar da ta tattare addu'o'i da yawa irin domin dunkulewa kai ce Allah duk wani abu wanda yake mai kyau ne a wannan duniyar ka bani sannan kuma ka tsare mu ka ba mu mai kyau a lahira kuma sannan ka tsare mu daga azabar wuta Allah ya sa mu dace yau hadisin da zamu karanta shine hadisi na goma sha biyu a cikin wannan babin wanda malam ya yace wa an abi abdurrahman abdullahi bin umar bin al-khattab radiyallahu anhu anhuma qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul ina ga saboda tsawon hadisin ba sai na karanta shi zuwa ƙarshe abin hikimar da ta sa nake karanta hadisi daga farkonsa zuwa ƙarshen sannan na biyo da fassara fatanmu wanda ya halarci wannan darasin ko hadisai goma Allah isa ka iya halarta kai tafiyar ka kade da zuwa to wannan goman ka zama wakili ka je ka isar da zuwa inda kake shi sa amfanin maimaitawar mutum zai iya biya biya aka karanta shi man ya tashi sai ya karanta yayi amfani da shi kuma ya amfanar da wani hanyar da ta fi wa da mutum sa ko abin da ya koya ko ‘ya'yanka ne ka tara su a gida ka ce su zo biya musu riya misali yau da gobe yau da gobe kana shi kenan sai ka ga su ƴaƴanka ka taimake su kuma sannan ka yi wa kanka bita ka yi wa matanka bita sannan kuma ka yi musu wa'azi ka ɗora su akan tarbiyya duk wani wanda zai zo yi wa'azi a gidanka ko wa iyalinka bayan ka ne to shine hikimar wannan an ce imamu ahmad ina da wata baiwa wani lokacin sai ce ka zo ya ta karanta mata haddasana wane an wane an wane an wane fulani fika fulani wane ne ina da suke ni ba na gane wannan abin da ita ko ba ki gane wani na gane ni kai na nake yi wa baki nake yi wa ba da aka bita yake so yi wa kansa sai ke neman wane ne wanda zai taya shi wannan bita sai kira shi zo na tsinsa yana yi masa wannan bita an abi abdurrahman an ya tona hadisin daga abu abdurrahman abu abdurrahman ne abdullahi bin umar bin al abdullahi dan umar dan khattab Allah ya yadda da baban kuma ya yadda da ɗan shi abdullahi dan umar yana daga cikin wasu mutane da ake kira da su al arbaa abdullahi abdullahi guda hudu ko kuma shida wanda suka shahara a cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko kowanne daga cikin sahabba da akwai irin budin da Allah yi akwai abin da ififita da garabowar ƴan uwansa da wannan abu shi abdullahi bin umar alkunyarsa abu abdurrahman shi ne abinda ake gaya masa kuma an haife shi a shekara ta biyu bayan manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da annabta da manzanci da shekara biyu sai aka haife shi kuma ina daga cikin ƴaƴaye na sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam kamar shi Abdullahi bin Umar da irin su abdullahi bin abbas da abdullahi bin al’amur bin al'as waɗannan suna daga cikin waɗanda duk inda babansu ya sa kafa wajen taimakawa addinin musulunci su ma sai sun sa ta su kafa tare suke tafiya kun san yawancin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sukan yi aure da wuri zaka ga wani mutumin in ka kalle shi kaga ɗansa sai ga tsakanin shi da ɗansa a duniya shekara goma sha biyu ne kacal ya girmi ɗansa da shekara goma sha biyu sau da aka duk inda za a je wani aiki na Allah in ka ga uban za ka ga ɗakai yadda ɗan ike rige haka shi ma baban ike rige wani lokacin ma gurin hatsari ne musamman a gurin jihadi sai ɗan ya ce baba gurin nan da za a shiga akwai matsala abinda nake so in gwado ki kai ka hau ni zan shiga cikin dakarun ƙasa saboda dakarun ƙasa sun fi shan wahala sai uban ya ce a ni zan shiga cikin dakarun ƙasa kai ka hau sama Aitai, da ƙyar wani zai da ibawa wani saboda kowa ina ganin gudunmawa yake so ya ba addinin Allah to shi Abdullahi ɗan Umar Allah ya kare da a gare shi tun yana dan kankani bai balaga ba musulunta lokacin da sayyidina Umar ya musulunta a wannan lokacin ya dauko haddan nasu suka musulunta bai balaga ba kuma an yi hijira da shi yana ɗan shekara goma sha ɗaya a duniya yasa idan an tashi za a yi rabo wani abu na muhajiruna in aka ce ba sa abdullah ba sai ce shi ubanka ne to da shi ba da kafa sai zo ba to da ka a sashi a ciki in dai abin da ya shafa harkar wata ganima ne ko na abu da za a fifita in dai na duniya ne sai ce kanku ba shi ni na to da shi ko ba cewa yake a bashi ya hada da naka ba ba kamar mu ne cinye duka ba in an kawo ka karbi naka ka karbi na wani duka hada kuma ka sha kunu sau da haka ina daga cikin mutane guda shida wanda ake cewa da su al-muksirun wanda an ruwaita hadisai da dama na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga wajensu akwai shi shi Abdullahi bin Umar akwai Abu Huraira akwai Anas akwai Ibn Abbas akwai Jabir akwai Nana Aisha waɗannan su ne wanda ake cewa da su al-muksirun sahabban manzan Allah sallallahu wanda aka yawaita samun hadisai daga gurinsu saboda yadda suka lizinci manzan Allah kun ga shi Abdullahi bin Umar yassa tana auren manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka da yawa wani abubuwan da ake a gidan manzan Allah da shi ake yi yana kuma sane dan akwai lokacin da i wani mafarki yace yayi mafarki an buɗe wuta ya ga wasu mutane an zura su a ciki kamar rijiya ita ko mutanen na san su a ido ita ga manyan mala'iku masu kaiwa da komo a cikin wutar jahannama suna kuncikar su ita na dinga cewa uzu billahi minan a, "Uzu billahi minan na ita ya farka lokacin da ike wannan a, "Uzu billahi minan na sai wasu mala'iku suka bi wanda ya kama kafaɗarsa na wanda ya kama kafaɗarsa ta nan yace kwantar da ka ba kai shi ne farga firgigit sai gaya wa ‘yan uwarsa ita kuma sai ta zo ta gaya manzan Allah sallallahu alaihi sai manzan Allah ya ce inna a haki rajulan salih ɗan uwanki mutumin kirki ne nagartacce ne kun ga shaida daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya gama wanda manzan Allah ya masa stampi yake nagartacce ne shi sa har ya koma ga Allah a kan nagartarsa ya koma duk wani abu wanda zai sa ya samu canji a rayuwarsa ga yadda ya canja ba an roƙi hadisi guda 1600 har da 30 daga gurinsa na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bisa ga ɗabi'a ta matasa kowane matashi yana da buri wata rana da shi da 'ya'yan yassa ƴaƴan asma'u kai yan sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu watan ƴaƴan zubair bin al-awwam kun sai yana da ƴaƴa akwai mus'ab akwai urwa sannan kuma akwai abdullahi wanda ake cewa abdullahi bin zubair to sai suka haɗu da su da abdullahi bin umar a hijir isma'il in kun je ka'aba ana kewaya ta ba ko wani guri wanda yake shi ba a haɗe shi da ka'aba din ba mutane za su suna ta suna shiga suna nafila wannan ake cewa da shi hijira isma'il sai suka shiga suka zauna hira irin ta samari sai suka ce to tunda muna wannan guri mai tsarki ko mun gama ibada kowa ici guri i gaya wa Allah Allah guri na kaza sai aka ce to a fara Abdullahi bin Umar ya ce to kowa ya faɗa abin da yake so sai Abdullahi bin Zubair yake so nake na zama sarkin musulmi na duniya na zama khalifa Allah ka bani sai urwa ita ni kuma so nake na zama malami wanda daga ina za zuwa dauka karatu a gurina sai mus'ab ita ni kuma so nake a bani imratul iraq zama ni ne gwamnan iraki in an ce iraki a lokacin duka bangaren duk wannan sashin iraki wajen iran wajen waye duk wannan bangaren da ke kusa da bangaren yankin farisa ga baki daya ya ce shi yake son ya zama shi ne gwamnansu sai aka ce to kai kuma mus'ab ne kake so a mus'ab ne ya faɗi wannan sai ce bayan wannan sannan ina son na auri aishatu bintu talha da sakina bintul ya yace waɗannan matan guda biyu ina son na aure su duk su zama mata na sai aka ce sauran kai abdullahi dan umar ce ni kuma so nake Allah yi min gafara ba wani abu da nake so shine malaman tarihi suka ce waɗannan guda uku duk abin da suka roƙa Allah ya ba su amma akwai matsala banda ne ilimi da irin ilimi da kuma shi Abdullahi dan Umar ite duk waɗancan wanda suka roƙa abubuwa guda uku kowa Allah ya bashi Abdullahi bin Umar ne tunda bamu je lahira ba amma muna kyakkyawan zaton shi ma Allah ya gafarta masa kun ga adalcin malamai ba wani yawa Allah ka tsalandan ga matsayinsa ya roƙi gafara mun ba ce shi kuma muna da tabbas an gafarta masa sai suka ce muna fatan Allah ya yi masa gafara shi kun ga mus'ab ibn mus'ab ya yi wannan addu'ar Allah ya bashi shugabancin ya bashi shi matayen sannan kuma an kashe shi. Abdullahi bin Zubair ya zama khalifa amma khilafar bata jima ba aka zo aka kashe shi, aka tsire shi kuma. shi kuma abin nan urwa ya sami ilimin amma a ƙarshe wani halifa ya ce ina gayyatar ka ka kawo mana ziyara gidan gwamnati iyo tafiya mai tsawo ya amsa kira ya tafi akan hanyar 'ya'yan da ya tafi da su ɗaya wani zaki ya kansa ya cinye shi ɗaya kuma ya zo ya shiga yana kallon wasu irin raƙuma da wasu irin dawakai da bai taɓa ganinsa ba wani rakumi ya dake kansa ya faɗi ya mutu sannan shi kuma isa mu ciwon kansa a kafarsa sai da aka yanke har zuwa gwiwar shi ne ya ɗau kafar ya ce Allah wannan kafar ba inda na je da ita sai inda kake so kuma na gode da ka bani bi ka karɓe ɗaya na gode da ka bani ƴaƴa guda kaza ka karɓa kaza ka ban min kaza alhamdulillah to Abdullahi bin Umar akwai lokacin da hajjaj ibn yusuf sakafi sannan ina kan kaifinsa ya yi komasa da wasiƙa ita mun ji labarin an ce kana son ka zama halifa to muna gaya maka halifanci la suluhu li'ayyin wala bakilin wala gayun mutum baya zama shugaba jagora in ya zama jahili in ya zama marowaci in ya zama mai tsananin kishi a gaya masa wannan labarin shine sai ya rubuto takarda shi ma ya amsa masa ita ka ce na farko dai shugabanci ban taɓa neman sa ba kuma barkinsa ba na yi ko ba na sha'awar na ɗaya kenan amsar ka ta farko amsa ta biyu da kace jahili baya shugabanci duk mutumin da Allah ya bashi alkur'ani da ilimin alkur'ani ba jahili bane Allah ya bani kur'ani na kuma san shi ita duk mutumin da Allah ya bashi kuɗi ya bada zakka ba marowaci ba ne ina ba da zakka ita kuma kishi da aka ce ina da shi wanda ba zai yi shugabanci ba saboda kishi na ba na son wani ya tarayya da niyya a yana me laifi na ana ko ko wanda yake son ai tarayya da shi a 'ya'yansa ko wani abu nasa musamman iyalinsa ita wannan shine matsala ta kun ga ya maida masa da amsa bai bai ji tsoro ba kuma kafin ya bar duniya sai da ya yanta mutum dubu da kuɗinsa ya siya ya yanta ya siya ya yanta ina da wata baiwa ana cewa da ita rumaisa bai taba samun wani dan adin da yake kauna ba a cikin matansa irin irin yazo ya kalle ta wata rana sai ya ce rumaisa na yanta kike ya ce liwajihillah aka ce kana son ta ike saboda tsananin son nata ne na yanta ta don Allah ce lan tanalil birra hatta ma fi gudu ice ba dan nayi wa Allah sadakar ta ba bazan koma gurin ta ba da sai na aure ta sai kirawo yaron baran na biyu ita aurata ya aure ta kuma ta haifa masa yayaye masu ilimin gaske kuma ikan zauna a majalisi guda sai kyautar dinare dubu talatin a yanzu gajeren takadiri inda za mu lissafa irin kudinmu mafi karanci ka ce naira miliyan 90 a zama guda ɗaya kawai zai kashe ta ya tashi ya tafiya ba ta gabansa komai yawanta baya tunaninta ba kuma ya tunanin wani abu wanda zai zo daga baya shi ne wata rana manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kama kafaɗarsa ita ya abdullah kun fi duniya gariban au abira sabilin wa udda nafsaka min ahalin kubo. ka zama a wannan duniyar kamar baƙo. ko kuma ka zo ficewa ne kawai kuma kullum ka dinga kidaya kanka cewar kana cikin wanda suke kwanta cikin kabari akwai lokacin da wani ana cewa da shi abdullahi bin adi ya kawo masa wata kyauta ya je iraki aka ce damin yaransa ne shi ya yan tashi ya tafi wasu harkokinsa da ya tashi dawowa aka ce in ka je gurin mai gidanka ga wannan ka kai masa kyautar lukuzet lukuzet ko me amfaninsa ya taimaka abinci ya narke kuma a ƙara cin wani to suna cewa da shi jawari wani abu ne suke zaka kamar garin ne ake afa in ka afa nan da nan da ka ci abinci sai ka ji abinci ya ka ga mutum ba mai hali bane yaushe zai fi cin abin da zai wa tafiyar masa da abincinsa kai da kake so ka ci mai nauyi ka jima baka ƙara ci ba aka aiko masa da shi aka ce ai mun je iraki ne shine suka ce to maka da jawarish yace me jawarish suka ce wani abu ne wanda yake narkar da abinci ya sa ka dinga sha'awar abinci sai ce to me zan yi da shi shekara ta arba'in ban koshi ba wanda shekara arba'in bai koshi ba ina ruwansa da wani abu wanda zai buɗe masa ciki so haka abdullahi bin uh, abdullahi bin umar Allah ya kare yadda a gare shi yake kuma abun mamaki su kansu da mashi a fake mutu wata rana ya zo cikin harami wani daga cikin mutanen sham sun wa hajjaj baya yana tare da mashi kawai sai sun ce shi a wasu sun ce wai bai sani wasu kuma sun ce a da gangan aka yi da aka soke shi tun da mashi ne mai guba da wane ne kafar ta dinga rurewa har ya kwanta ya kasa shi ne aka gaya wa hajjaj shi ne ya zo gaishe shi a wata ruwayar an ce da hajjaj ya shigo ya sallama sai ya ya kuma rufe idan yayyaye masa magana ya kyamkawa sai ce da na san wanda yi maka wannan wallahi da na fille masa kai ita ai kai kai mun ita ta yaya za ka ce mini ita kai ne ka halarta mutane su shigo masallaci da makami a tarihin ba mu taɓa ganin wanda yake a shigo masallaci da makami ba sai kai saboda haka kai ka ba su damar shigowa da masallaci kuma kai ka kashe ni shine Hajjaj bin Ibn ya rasu a shekara ta 74 daga hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma 73 daga hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana dan shekara 84 Allah yadda da su gabaki ɗayan su to shine yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa in talaqa salasatu nafarin mimman kana qablakum mutane guda uku nafar a nan gurin ana nufin rijal mutane uku daga cikin waɗanda suka gabace ku al'ummomin da suka fice kenan sun tafi wasu harkokinsu hatta awa humul mabitu ila gharin suka nemi ina za su je su kwana kawai sai suka ga wani kogon dutse sai suka shiga fadakalu suka shige ciki cikin ikon Allah suna shiga cikin wannan kogon dutsen fanhadarat sakaratun minal jabali sai wata katuwar marmara ko wata katuwar kamfa ita ke tare ita sakara irin mulmulallen katon dutsen nan wanda za gan shi kamar an ɗora shi a sama ka rasa waye ɗora shi in ba ikon Allah ba kawai sai i gangaro yana gangarowa da alaihi mulka kawai sai kofa ta rikki suka yi suka yi su fito suka kasa su tunkuɗe ta ba za su iya ba kaga sai mutuwa kenan sun samu kabari faƙalu sai suka yi shawara a junansu suka ce innahu la yunjikum min hadhihi sakharati illa an tad'u Allah bi a'malikum babu abinda zai sa ku kubuta daga wannan katon dutse da ya gangaro irfe muku kofar da za ku fita face ku roki Allah ku yi tawassuli da kyawun ayyukan bi salihi a'malikum abinda ake nufi tawassuli tsani kamun kafa da kyakkyawan aiki tawassuli kala biyu ne akwai at-tawassulul mashru' akwai kuma tawassulul mamnu akwai wanda aka yarda da shi akwai wanda aka hana wanda aka hana akwai albid'i akwai ashirki akwai na bid'a akwai na shirka tawassuli wanda aka halatta maka shine kai tawassuli da addu'an mutanen kirki wani aimin addu'a kai tawassuli da addu'a na sani cikin addu'arsa ka yi tausuli da addu'arsa ka yi tausuli da kyakkyawan aikinka Allah saboda sallar da nake yi kaimun kaza Allah saboda azumin da nake kaimun kaza Allah saboda biyayyar da nake wa mahaifana na kaimun kaza Allah saboda sadakar da nake kaimun kaza wato wannan shi da ake cewa da shi al-masruh <clears throat> shi kuma al-mamnu ne ka ce ka kama kafa da wani Allah dan wani yi mun kaza wannan sun ce wannan ina cikin na bid'a ɗin in ka kama ƙafa da abin da ike wanda ka kama ƙafa da shi ba gunki ba ne, ba shaidan ba ne, ba kuma wani tsafi ba ne, na shirka shi shine ka kama ƙafa da wani tsafi ko da wani boka ko da wani ƙabari, ka zo ka nuna kabarin ka kama ƙafa ka ce Allah muna tawassuli da kabarin nan wannan ya shiga cikin duk wanda ake jefa shi a cikin bangare na shirka amma in kai da wani mutum an ce ka yi bid'a ne ba za a kirawo shi da shirka ba ka bar abin da yake shine na sunnar ka dauki abin da ba na sunna ba qala qala rajulun minhum sai ɗaya daga cikin su yace Allahumma kana liya abawani shaykhani kabiran ya ubangiji ni ina da uwa da uba tsofaffi tukuf tukuf su biyu wa kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan wala malan na kasance ba na yin abincin dare na fara ciyar da kaina ko da ciyar da iyalina kai har dukiya ta ma <clears throat> abinda ake nufi da ahali anan kamar 'ya'ya ko mata dukiya ko dabbobinsu ba sa bawa abinci daga ƙarfi sun fara ba iyayensu amma asalin gabuk akwai bambanci tsakanin asha in an ce al'asha'u ana nufin ka ci abinci yadda ake cin kowane abinci da daddare ka koshi <clears throat> shi ake tsara shi al'asha amma ka ce gabuk ne nono da ake tatsowa a tatso shi take da duminsa ka kwankwada ka sha kai baccinka shi ake tsara shi gabuk kamar madara wacce ake tatsowa ta saniya ko ta akuya ko ta rakuni ko ba ta mece ce An ka sha ta a matsayin abincin dare shine za ce kayi gabo to yace in na tatso wannan nonon ba na kai wa ƴaƴana ba bayina ma kuma sun shiga cikin mal ba na bari su sha sai na fara kai wa iyayena fana abi talabu shajar yawman sai muka na tafi kiyo wanda dabbobi na za su samu abin da za su ci ko kuma sai na tafi tafiyo itace wanda za a yi amfani da shi na yau da kullum kuma inda na tafi sai izamanto na yi nisa da yawa falam orish alaihi ma hatta na ma ban iya dawowa barawa shi ne dawowa ta maranke bayan rana ta faɗi kamar yadda ake cewa da shi shi kuma dawowa ta safiya ana cewa da ita hudu sai a ce gada da safe kenan inda yamma ne sai a ce raha ya dawo wannan a ce ya yi sammako ko ya yi jijjifi wancan kuma ce ya yi yammace ko ya yi maraice to ita ban dawo da wuri ba har sai da suka yi bacci fa halabtu lahuma gabuqahuma na je na taƙo musu madararsu na taho fa wajadtuhuma na imaini sai nayi sa'a sun yi bacci fakaritu an huma sai na ji bana son na tashe su daga bacci saboda baya daga cikin ladabi babu wani dalili ka tashi babanka ko ka tashi babanka in ka zo ka da su suna bacci kamata yi ka haƙura ka jira su saboda ba kowane mutum ba ne ake tashinsa daga bacci ya ci gaba da bacci musamman da tijai wani in dai samu ya ja bacci kana tashinsa ya tashi kenan sai kuma Allah kai mu gobe ko wani lokacin matasa ne za su yi ta bacci har su ce ma baccin bai ishe su ba amma wanda in shekaru da yawa dama baccin ya gaji da baccin Ya yi ya yi a da ya gaji saboda haka jikinsa ba wani daɗin bacci yake jin ba abincin da ma da ka ci kai ka ji daɗin shi baya jin daɗinsa sannan kusoshin jikinsa duk sun kwankwanci in ya hau kan katifa ma sai ya dinga jin ba daɗi in ya kwanta a ƙasa babu daɗi to da haka waɗannan lallaɓa su ake yi domin a samu Addu'a su ta alheri kada su yi mutum baki wa an aka bika ma ahlan Aumalan. malan kuma na ji ba na son na fara shayar da ‘ya'yana ko bayina falabistu sai na zauna a nan gurin ina kusa da iyayena walƙadahu ala yadi kuma ƙoƙon da na tatso ko ƙwaryar da na tana hannuna tana hannuna an tazirusti ina jiran su farka hatta bara alfajiru har sai da alfajir ya keto yana farke da wannan abin shi bai sha ba bai ba wa ƴaƴansa ba bai kai wa bayinsa ba har sai da alfajir ya keto ko bai bacci ba wasu biyatu ya inda qadami ga ƴaƴana suna taraki suna kuka suna kama kafata sun ga abinci na hana su ko ba na son na fara ba su kafin iyayena fastai kaza sai da alfijir ya to sannan suka tashi fa shariba gabuqahuma sannan suka sha wannan madarar tasu Allahumma in kuntu fa'altu zalika a wajhika ya ubangiji in nayi wannan abin dan neman yaddarka ففرج عنا ما نحن فيه من هذه ka yaye mana wannan musibar da muke ciki ta wannan katan dutse da ya toshe mana bakin hanyar da zamu fita fanfarajat shay'an sai ta dan bude kaɗan. la yastati'una al-khuruj minhu amma ba za su iya fitowa kun ga wannan yayi ne kenan yayi tawassuli da kyakkyawan aiki shi sa ake cewa duk yadda za ka yi ka yi wukan gindi da wani aiki da kake jin na Allah ne da in ka shiga uku wata ran sai ka tuna a ah, na taɓa yin kaza Allah dan kaza ka fitar da ni sai fitar da kai to amma in kana tun lalibai an ce kai wani aiki ne kake tsammanin Allah ya karɓa a cikin ayyukan ka baka da ko ɗaya to tun da ka san haka kake to ya za ka duka ganganci da abin da bai dace ba sai ka dinga kafa kafa kana baya baya tunda ka san alaƙarka da Allah ba ta da kyau ballanta na yi kawo maka ɗauki ko kuma in taimake ka alal Afar, sai na biyun yace ɗayan yace Allahumma in kana innahu kanat li ammin ya ubangiji ni kuma ina da wata yar ɗan'uwan uwan baba kamar uwan babansa kenan yana da wata yar kanat ahabban nas ilayya ba wanda na fito a cikin mutane irin wa fi riwaya a wata riwaya ta fito da abin fili kuntu uhibbuha ka ashaddi ma yuhibbu rijalun nisa ina mata tsananin so fiye da irin tsananin san da maza suke wa mata yana magana yana da sha'awa kenan kuma sha'awar ta ta tafi kanta kawai so ike samu dama yayi lalata da ita fa aradtuha ala nafsiha wata ran sai na latsa na ce ta ba da haɗin kai domin su yi lalata famtana atmin ne sai ta ƙi hatta alammat biya sanatin mina sinina sai da ta shiga uku wani lokaci ta fada cikin fatara da talauci sinin akan yi amfani da kalmar sanatu ana nufin shekarar yunwa ko shekarar matsi kamar yadda ya zuwa cikin addu'ar da manzon Allah iya ƙureshawa yake cewa Allahumma ja'alha alayhim sinina ka Yusuf Allah ka jarrabe su da musifar yunwa irin yunwar da aka yi a zamanin annabi Yusuf wannan ne yasa aka cewa wanda aka zalunta in yi baka addu'a ba laifi sai dai in kai hakuri kai afuwa shikenan amma in cuta ta yawa in kai Allah ya isa shikenan sai Allah ya karba duk da mu za ga mutanen mu an ce Allah ya isa ba sa jin komai ba a jin komai in ka ce fa Allah ya isa kamar ka ce Allah na baka da Allah shi ya san yadda zai yi da kai so da haka mutum bai san ta ina za a kullo ba sau da haka sai ta ƙiyarda sai da ta shiga cikin wannan matsi ɗin na takura ba ja a cini sai ta kawo kanta Ta ce da ni don Allah ka taimake ni ga halin da nake ciki a faituwa 20 wa mi'ata dinar sai na bata dinare 120 ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha akan ta bani dama na biya bukata ka fa fa'alat sai yadda tunda ba yadda za ta yi hatta idza qadartu alaiha sai na samu dama akan to wannan anan kuna ganin matar da ta rasa ci ta rasa sha ta je gurin wani yace zai bata amma zai yi lalata da ita ya halatta ta bashi kansa an ce alhurratu la akulu bi fadayha ya ba ta cin abinci da nonon wannan kinaya ce ta ba za ta je ta yi ta abinci ba domin aiko a Hausa mun ce bakin da Allah ya tsaga ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizqa kawai yunwa da matsi lokaci ne za su tafi zai iya yiwuwa ka shiga cikin takura yanzu kana ganin kawo ba za ka fita Allah ya kawo wani yanayi sai ka manta ko zai yi wahala ka ga mutum ya tsaya a yanayi guda ɗaya sai dai wata ran a samu jin daɗi wata ran kuma a samu wahala kamar ɓacin rai ne wata ran kai farin ciki wata ran kai bakin ciki wata ran kai munna wata ran kai fushi haka dai za a yi ta rayuwar har a koma ga Allah gunda ake samun farin ciki babu matsala babu komai sai an shiga aljanna da an shiga aljanna to duk an yadda kayan tsiya an huta da rigima an huta da komai duk komai ya dawo sabo sai a huta shi sa ka duk mutumin da bai je ya sauke kayansa ya huta a gidan aljanna ba to yana da sauran aiki shi sa bayan Allah aka zo ana cewa su Allah sarki ku mutanen kirki ne kun yi kaza kun yi kaza sai me muka yi ba za mu aminta ba har sai mun ji kafafuwan mu duka biyu sun shiga aljanna dan ɗaya ta shiga ɗaya tana waje a iya dawo da kake hatta iza qadartu alaiha ite fa fa'alat sai ta yadda ta kwanta hatta iza qadartu alaiha sai da na samu dama akan ta wa fi riwayatin falamma bai na rijlaiha da na zauna tsakankanin cinyoyinta ko kafafuwanta watan yayi zaman da zai yi zina da ita kamar yadda namiji yake da matarsa in zai sadu da ita qalat mutumin da ike daman neman wannan damar yake yi kuma isa mu damar an ba shi kai ita sai da izo zai afka mata sai ta ce ittaqillah ka ji tsoron Allah wala tafuddal khatam illa bi haqqihi wannan murfin kakka bude shi sai da hakkin wannan abin da aka yi wa khatam aka rufe shi kun san daga inda aka samu khatam in an yi wasiƙa in aka manne ta can ƙasa don ka a buɗe mai ake yi stampi yadda inda ya buɗe wanda aka yi zai gane ko ku shi da ake cewa da shi hatimu ko kuma ka rubuta takarda ƙarshen takardar ka sa hannu ka buga stampi ka rufe magana kenan ta ƙare shi da ake cewa da shi hatimu to sai ta ce wannan abin da ike rufaffe kakka yadda ka buɗe shi sai da hakkin tun da akwai aure a su me yasa ba zai neme kai aure ta ba duk da suna cewa wani malami ya rubuta littafi akan soyayya da jima wajen shekara kusan 900 da rubuta littafin ko dubu yake cewa abin mamaki a gurin mazinata babu abin da ya fi daɗi irin zama domin za ga mazinaci matansa na gida bai damu da su ba amma nawa waje a gida hankalinsa cikin hankalinsa kwance baya jin ana kallonsa baya wata sanda baya son koye ce baya son ya ji motsi ko an samu ciki a tukunya amma ko sai ga ina talaka a wani guri a wani shago a wani tsoron gida a wani guri a tsorace hankalinsa ba kwanta ba sau da haka sai da isa mu wannan damar ta ce da shi ka ji tsoron Allah kakka buɗe wannan rufaffen abin yake fansaraftu an hawa hiya habbun nasu ilayya Ita sai na juya ne tafiya ta gashi kuma ina son wannan abin ita kuma na fi so a cikin mutane na sabuwar wannan dama a kanta wata raktun zahaban lazi a abaituwa kuma wannan kuɗin da na ba ta dinare 120 nake na ban miki sadaka saboda Allah Allahumma in kuntu fa'altu zalika ibtigha'a wajhika fafruj 'anna ma nahnu fihi ya Allah in wannan abin da nayi dan kai nayi dan neman yaddarka nayi Allah ka yaye mana wannan musibar da muke ciki fanfarajat as-sakhratu sai ta ƙara dan budawa ghayr annahum la yastati'una al-khuruj minha amma fa ba za su iya fitowa wa qala sai na ukun ce, Allahumma ista'jartu ujara'a na ɗauki yan aiki wani lokaci suka min aiki na sallami kowa shine wa a'taituhum ajrahum kowa na bashi ladansa raira rajulin wahidin banda mutum ɗaya tarakan ladhi lahu wa zahaba nasa haƙƙin sai ya raina yi tafiyarsa an ba kowa hankin so su ila ya nemi kari da aka tsara masa kawai ya fi shi ya tafiyarsa Ita da ya tafi ni kuma sai na ɗauki wannan abin nasa da iban mun fasan martu ajarahu na dinga juyawa shi san martu an samu abin ne daga samara kun san samara ko ƴaƴan itaciya ya'yan itace shi sa yanzu a larabcin zamani ake cewa da abin da ake cewa da shi investing ake sa da shi istismar in ka ce wani ya yi istismari ya saka kudinsa inda za a dinga juya masa ina samun riba ita sai na dinga juya wannan kudin shine fasan martu ajrahu na ci gaba da juya wannan ladan nasa hatta kasurat minhu abuwal sai da abin ya zama dukiya da yawan gari, ni ba da inin, bayan tsawon wani lokaci sai mutumin ya dawo fakala ita ya abdallah bawan Allah ni ne ne maka aiki a shekara kaza ka bani ladana na ki karba na tafi addi ilayya ajri na zo ka bani na yanzu fa qultu sai nace da shi kullu ma tara min ajrika kaga dukiyar nan iya ganin ladan ladanka ne na juya maka i zama haka min al-ibli wal baqari wal ghanami war raqiq duk wannan raƙuman da ka gani duk wannan shanun da ka gani duk wannan tumaki da awaki da ka gani da bayi da ka gani duk kudinka ne aka juya suka zama haka faƙara sai ce ya abdallah bawan Allah la ta sahzi bi Allah kada kai mun izgili na kada kai mun ba'a ni da zo ne ba ne ma dan haƙi na ka barin ta kuma sai kai mun wani izgili da ba'a fa qultu la astahzi bika ba na yin izgili to wannan anan malamai suke cewa wannan ina nuna mana duk da ba wannan maganar ake ba amma ina koya mana jiddiya a cikin rayuwa yi da gaske kada mutum ya zama mai yawan wasa ya halatta a yi wasa ya halatta a yi raha amma ba kullum ba ba kuma kowane lokaci ba lokacin raha ya zamanto akwai shi lokacin da ake abu na jid a ga jid kake yi annabi sallallahu alaihi wa sallam yakan yi dariya har a ga wushiriyarsa a ga haƙoransa sun fito amma idan aka ce Allahu akbar zaka ce bai san kowa ba mata ko ɗaya ko ji ko ma waye ba ruwansa da shi tunda an ce Allahu akbar zai amsa kiran wanda yafi kowa wanda yake ne akbar sannan in wani abu ne wanda ake magana ko yanayin mutane wa'azi yana karantar da su za ka iya cewa kamar cewa ake ga abokan gaba na yanzu za su afko mu kun shirya haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake a lokacin da ake buƙatar a zaburar da mutane a wazantar da mutane ta wannan maganar bawa in magana aiki ta zo nan na gaya mana lokacin da aka zo khandak annabi sama da shi ake yin haka ana yin hakan da za a hana abokan gaba faɗowa in aka ka sabu gurin da aka rasa yadda zai shi ake gayawa sai mun samu wata kamfa a can gurin sai annabi ya zo ya ɗauka ya kabbara idan ki gurin ya fashe sannan ya ba sai zai ci gaba da aikin a wani gurin duk abin da ake yi na al'ummar musulmi manzo Allah ta sama da shi ake yi in a wajen yaƙi ne shine a gaba in a wajen menene ko menene in ana yi na alheri shine akan gaba shi yasa yake ku yi sadaka ku yi alheri ku yi kyauta annabi sallallahu alaihi wasallam shi yafi kowa kyauta shi yafi kowa alheri shi yafi kowa baiwa to da aka ice ni ba izgini nake maka ba fa akhadahu kullahu ya kama wannan dukiyar gaba ɗayan ta ya kwashe ta fastaqahu ya korata falam yatruk minhu shay'an kuma saboda ma dan adam ba abin da ya bari ya raba gida uku ya ce to wahalarka ni barin dau ɗaya ka dau ɗaya ko kuma barin raba gida biyu ka dau rabi ka dau rabi sai kwashe gaba daya ko yake na gode wannan shi ne yake nuna mana in kai abin kirki la tantazir shukra minan nas kada ka jira kai wani abin kirki mutane su ce maka sun gode maka asali ga mutane ba su iya godiya ba abinda suka iya ka yi musu ba daidai ba su ne maka albarka da kai da iyayenka da wanenanka ka yi musu abin alheri su zage ka so da ka in za ka yi wa al'umma abu kai musu don Allah kawai ka ɗauka Allah shi ne zai baka ladanka tun ba wannan zamanin ba tun zamanin manzan Allah sallallahu aka zo annabi ya ce a kawo gudunmawa kowa ina kawo sai wani ya ɗauko dabino tafi ɗaya kawo sai muna sai wani dan abin da ya faru me Allah zai da wannan abu wani ya kawo da yawa suka ce riya ba dan Allah ya duk abin da aka yi sai sun tanka sun ce ba haka bane wannan ya kawo kaɗan sun ce wani bai kawo ba suka ce a ga tuwa sannan ya ki bayar to ina da shi to haka ɗabi'a ɗan adam yake duk abin da za ka yi masa kada wani ya ɗauka cewa wai zamanin ya canja da wani duk mutane ya kaske haka halitta take ko ko cikin yan uwanka ne ka duba kana da yan uwanka Allah ya baka dama kai kai kai ne mai dan haska a ciki wanda ya kama ka matsala ka taimaka wanda ya kama ka matsala ka taimaka kuma suna gefe suna zage makota kana yi kana yi kana yi duk abin da zaka yi gaba wata ran sai ka fice in ka fice sai cutan kenan azaliman kenan wannan ita ce ɗabi'ar mutane ko a nan garin mun tun muna yara mun sani har yanzu ma duk da yanzu mutane idan su ya rufe kowa ne ma ike yi da in aga kana ɗan shana sai a ce yankan kai kake wallahi ko a ce ba a san me ike yi ba kai an san me kake wani ya ce ya ga yana ta harkoki bai san me ike yi ba to wa isan wani abin da wani yake yi abin da aka gani shi aka gani kawai ragowar ba to haka abubuwan suke shi sa ake cewa za ga mutum a fili an tam wata ran abdullahi bin umar din wani yake sa kai amma kun ji daɗin ku Ya ba ka san abin da nake a ɓoye ba ku mutanen kirki ne kun yi kaza ita ya bibi kake gani amma akwai ka san abin da nake ba abin kirkin nake ko ba abin kirkin nake ba wannan Allah ne baro kansu Sau saboda haka duk abin da mutum zai yi kada ka jira godiyar mutane kada ka jira yabawar mutane ka yi kokarin Allah ya ba maka Allah ya gode maka idan Allah ya gode maka bayan ka yi aiki to sai a tirsasa mutane ko ba sa so sai sun gode maka in ma ba su gode maka ba ladanka ya tabbata shi ke nan sai ita Allahumma in kuntu fa'altu zalika a wajhika ya ubangiji in nayi wannan abin da nayi dan neman yardarka fakhruj anna ma nahnu fihi ka yaye mana wannan halin da muka samu kanka kan ma ciki fam farajat as-sakhratu sai ta bude ga baki daya fa kharaju yamshu sai tafiyar su wannan hadisin yana cikin bukhari yana kuma cikin muslim to amma a dunkule abubuwa guda uku ake koya mana a wannan hadisi abu na farko falala da mahimmancin biyayya ga iyaye kun ga wancan biyayyar da ike wa iyayensa ita wasuli da ita Allah ya biya man bukata abu na uku shine mahimmancin kamun kai wancan ya samu dama amma sai ya zama afifin nafs ya zama mai kamun kai bai yi abin da Allah baya so aka ce duk mutumin da ikame kansa ga barin saban Allah bayan yana da damar da zai saba wa Allah an ce babu aikin da ya fi wannan lada ya fi kowane aiki lada ka samu damar da za ka wa Allah ka ce ba za ka saba masa kun ga wannan abu na bi kenan abu na uku yana koya mana alwara abin da ake shi da shi tsantseni tsantseni kun ga ai ya halatta da juya masa kudinsa ya tafi bai bada kudi ba kawai ka ba ina ruwanka kawai ka jefa kudinka a cikin kayanka yayi maka aiki zaka biya shi dubu goma ne yace sai ka kara masa ya zama sha ɗaya ko sha biyu kace ba zan kara ba yace to na tafi ba sai ka jefa naira dubu goma sha ɗayan ka cikin aljihu ka cigaba da ka. kana kasuwancin ka bayan shekara ashirin in ya dawo yace kudin aiki na sai ka kirgo naira dubu goma sha ɗaya ka Ba ka saba Allah ba amma saboda tsantsenin wannan mutumin da ya ga ya samu kuɗi ta hanyar wannan bai ba shi iya kuɗinsa ba da sai ce to ai sai ka biya da kuɗin wahala kuma anan zai iya fanshewa ce wahala ta abin da nai kaso ɗaya kaso tara bisa goma wannan dukiyar ɗaya ne naka tunda ba wani sharaɗi aka yi da shi ba ba wata ƙa'ida aka yi da shi ba kuma bai ci haram ba in yi haka amma saboda tsantseni saboda wara'u sai yi wannan wata abin da ake cewa da shi tsantseni akwai abubuwan da suke halal ne sai mutum ya basu kawai ba wai don haramun ba yanzu kana tafi kana karyar rake kan titi ne hukuncin sa haramun ne ba haramun halal ne amma sai ka kame ba sai yi ba an ce imamul bukhari ya je zai karɓo hadisi a gurin wani ya ga dokinsa ya tsinke ko jaki ko alfadari ya zuba dusa ya ɗauko kwano ko sanho ba komai ire masa haka sai da izo taram sai kama shi sai sai ne ka yake wanda akwai dusa yake ba komai sai ce wanda yake yaudarar dabba ya zan aminta da shi akan hadisin manzon Allah idan dabbar ka ta tsinke wata akuya ka kana son ka dauko ta in ka dauko kwano ka ne mata kiran da ake wa akuyoyi ba komai a ciki in ka tafke ta wani nassi za a iya cewa da kai ka saba Allah a ce ka aikata haram ka ji magana ce ta wara kawai. magana ce ta tsantseni kamar wani akwai daga cikin malaman hadisi da aka daina karfa hadisin kun san me dalili bin ne yake hawa wata dabba ce ba ta kai girman jaki ba ma an ka hau kusan kafa ka sai ta dinga janta sai aka gan shi a kansa ina ta wai su kuwa a kansa shi ne suka daina karfa hadisin saboda me dalili ana ganin kama akwai shakiyanci a cikin wannan ko ba haramun bane ya hau kan wannan so shi to irin wannan ne yanzu kamar misali irin a ce ka samu wani babban mutum irin 'yan duniya din nan ko mai rike da wani mukami da waye ina irin babur din nan na ga da ake tare cikin tsula na ake da shi to a ce an cire injin an bar peda dinsa sai ka ga kantoman ko ciyaman ɗinku na local government akan sa aka ina tafiya ina bakan ku da aiki bakan ku da wuta kaga nan gurin sai a ce da shi wannan mutum ba shi da ba da muru ba shi da mutunci saboda an san wannan abun ba ajinsa bane ba kuma layinsa bane me yake nufi anan shi ne ba za ka ce tawazu bane in tawazu ne tafi a kafa ba wanda zai zarge shi ya gaishe ya tafi a kafa kawai dai zai gaji da cewa zo rage maka hanya ne a motsa jiki nake kuma kowa ya san motsa jiki ba haramun bane ba laifi bane so in kana yin wani abu wanda zai zuban maka da kima a cikin mutane sai a ce da kai ba mutum bane mai kamun kai ko mai tsantse ne kamar a kawo maka abinci iri kamar kala goma a lokaci guda ka ci wannan ka ci wannan me hukuncin sa halal ne ko haram to akwai malaman da ba sa yin wannan cikin magabata suka ce saboda alama ce ta duniyanci kai in ka samu ka ci abin ka ba wanda ya abin da ba wanda ya ce da kai ka aikata haramu amma su a gurin an tsenin su ba zai bari su yi wannan ba kai a cikin magabata akwai mutumin da aka samu tattabaru ne da shi akan ɗiba a kai a siyar a ɗan yi farfesu da wasu ran nan aka zo za a ɗebo a siyar ce ka a siyar aka ce saboda mai ce sun cuɗanye da na wasu mutane ba zan ci ba ba kuma zan karɓi kuɗin ba yanzu kai kana kiwon tattabaru in dai sun kai tattabaru ka isa ka hana nausu shiga naka kuma wani ya isa ya naka ba za su tafi nasa ba to sai ka fasa amfani da su sai ne ka daina kiwon ga baki daya kaga wannan shi ma babin menene an tseni ne ba wai dan haramun ba ne, to ana samun ire-iren waɗannan abubuwan da yawa wanda shi ne ake cewa da shi alwara ga abu kana kallo Allah bai haramta maka ba amma sai ka ki yin abin saboda taka tsantsan domin kada ka saba da irin waɗannan ƙananan abin ka faɗa cikin abin da ike Allah baya so ko kuma wannan abin za a iya kama ka da laifin yin wannan sannan daga cikin abin da malamai suke fitarwa cikin wani hadisin akwai matsayin amana duk mutumin da ike da amana zai iya tawassuli da wannan amana ta sa Allah yake da shi wannan abin da ta yi wahala wanda an ce in karshen duniya izo in aka sami mai amana a gari sai a yi ta ba da labarin kuma yanzu kusan haka ne za ga a kasuwa sai a ce kai wane akwai amana sai an kirga maka mutum dubu ba sai maka an maka taskiyar wani yana da amana ba suna da amana sai wannan mutum ɗaya kaga wannan duk alamu ne na tafiya ta yi tafiya sannan ne na nuna mana mahimmancin yin ikhlasi in mutum zai yi abubuwan sai dinga yi dan Allah saboda Allah maɗaukacin sarki ya dube shi da rahamarsa kuma idan ya nemi wata bukata yi ta wasu da irin wannan ayyuka nasa na alkhairi ya roƙi bukata ina ga sai mu kwana nan wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam baraka ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in